hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sati-sati ko mako-mako a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki wanda ya rayu a kasar syria a garin damascus ko dimashka ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 728 wanda a yanzu shekaru 700 kenan cicip da barinsa duniya a wannan majalisi na nawa na 28 a inda shaikhul islam ibn taymiyyah yake mana magana akan kalamullahi ta'ala da aƙidar ahlus sunna a wannan mas'ala ko a wannan babi sannan kuma da aƙidar waɗanda suka kauce wa sunna dangane da mas'alar kalamullahi ta'ala ya ci gaba da cewa wa kadhalika man zada ala sunnati فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام الله وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة ibn taymiya yana gaya mana cewa ahlus sunna tsakatsakiya suke a cikin kowane al'amari ba sa tare da 'yan biya masu wuce gona da iri ba ta tare da 'yan sako-sako masu sassauci masu nuna gajiyawa a sunna suna tsakiya ba sa tare da nan ba sa tare da can ce to haka nan a cikin matsalar kalamullah sun tabbatar wa da allah maɗaukakin sarki wannan sifa ta magana ce allah yana magana wa annahu ya takallabu bi sautin yana yin magana da sauti wa bi harfin da harafi wa yasma'uhu al-ba'idu kama yasma'uhu al-qaribu na nesa yana jin shi kamar yadda na kusa yake jin shi wa annahu yatakallamu mata sha'a bima sha'a yana magana da abin da so kuma san da so. wa anna kalamuhu al maganar Allah ce minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ya fito kuma zuwa gare shi yake komawa to wanda ita ce aqidar ahlus sunna dangane da maganar Allah madaukakin sarki ibnu taymiya ce haka nan man zada ala sunna wanda yayi kari akan sunna yayi daɗi, ya wuce sunna din wajen janibin isbati ko mun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar mun tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sai wani shi kuma dan azarbabi sai ya ce ya kamata a ƙara akan wannan abin da Allah da manzonsa suka tabbatar sai ya ce inna alfazal ibadi lafuz bayi wa aswatahum da saututtukan yayin da suke karanta qur'ani kadima su ma waɗannan kadimai ne azaliyai ne dawwabammu ne ba fararru ba ne alkadim shi ne abin da yake ba da farko ko ba da ƙarshe to wannan wuce gona da iri ne don kana karanta ƙur'ani sautin da yake fita daga bakinka sautin shi ba shi alƙur'anin ba sautin ƙaran sautin naka wannan sautin ka ne maganar ka ce sautin ka ne wannan da kai da sautin ka duk Allah ne ya halicce ku wallahu khalaqakum wa ta'malu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da mai karatun alqur'ani cewa yana da sauti yayin da yake karanta qur'ani sautin nashi ne yake ta zayyinul qur'ana bi aswatikum bi aswatikum kaga ba lahi bai ce ku kawata alqur'ani da saututtukan saboda ka wannan sautin ka ne sautin ka ba kadimi ba ne hadisi ne da babu wannan sautin daga baya ya samu kuma wata rana za a ji babu shi sauraka ba kadimi ba ne hadisi ne mumkin ne babu shi ya samu kuma zai zo ya wuce sauraka azarbabbi ne wuce gona ne da iri ka ce sautin mai karatun ƙur'ani ma kadimi ne wanda ya haka ya yi ƙari a wajen isbati to shi yasa ibnu taymiya ce to duk wanda ya ɗauki wannan a matsayin aqida fa huwa mubtadi'un dallun wanda ya zama dan bid'a batacci kullu bid'atin dalala to haka ya rinki bid'a ya zama batacci kaman kala daidai yake da wanda zai ce inna allaha la yatakallamu bi harfin wala bi sautin to shi da ya zulake a wajen zanibin isbati to daidai yake da kuma wanda ya nuna gajiyawa da kasawa da inkari wajen janibin nafi wani can ya ce Allah yana magana ba sauti ba harafi wannan kuma ya ce a'a hatta sautin mu da muke karanta Qur'ani na Allah ne kaga wannan ya kada yayi nan wancan ya kada yayi can to yadda wannan yake dan bid'a wanda ya ce Allah madaukakin sarki ya takallamu la bi sautin wala bi harf to haka nan wanda zai ce aswatu na bil qur'ani kadima sautukan da muke karanta alqur'ani da su kuma wato dawwamammu ne ba su da farko ba su da karshe shi ma wannan bid'a yake fa innahu aidan mubtadi'un munkirun lis-sunnah wanda zai kore shi ma dan bid'a ne kuma mai inkari ne ga sunna wa kadhalika man zada haka dan wanda shi bai ma tsaya akan sauti ba ya ba kara. kwaba wani abin daban ya ce innal midada qadimun hatta tawadar da muke rubutawa ita ma qadimiya ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe bayan kuma ka kai kaso kai kaso hada hadan tawada din da ko kai kaso tawada din da ko a gaban ka aka kwaba ta kuma an ce ba ta da farko kuma kana nan wani na rana wani yaro zai balle ita ta bare ka hakura ko an ce ba ta da ƙarshe ko kai da kanka ka zo kai ta rubutuwa ta kare ka ce yau ta wata ta ta kare zan hada wata to za ce ba ta da karshe to wannan tsagwaron jahilci ne ka ce hatta ta wadan ma kadimiya ce saboda ta rubuta alkur'ani to ta zama da miya a wannan kuma zulake ne baya daga cikin sunna ya ce faho abin da innal midada qadimun fa huwa to wanda baya bacci hanya ya saki hanya kamar kala laisa fil masahib kalamullah daidai yake da kuma wanda shi kuma ta wata bangaren kuma yayi wani guri yace dan ka buɗe abinda kake gani a rubuce a cikin alqur'ani din alqur'ani din ba magana Allah bane cito wanda zai ce shi wannan rubutun ma kadimi ne daidai yake da wanda zai ce rubutun baya nuna maganar Allah wanda ya kore wannan kuma ya wuce gona da iri wajen isbat saboda haka duk sai suka zama dan bid'a to ya yace wa amma man zada ala zalika min al-juhal to wasu jahilan ba duk sun wuce haka an wuce maganar tawada har ma an kai maganar takaddar ita kanta shi yasa ibnu tabi'a ce jahilai wasu jahilai wawaye sakarkaru allazina yaquluna waɗanda su suke cewa innal waraqa wal jilda wal da da rubutun alqur'ani ya taba ya zama maganar da ita takaddar da aka yi rubutun a jiki da fatar gafakar da aka sa alkur'ani a ciki da alwatan firken da aka da aka rataye alqur'anin a jiki da alha'id bangon da aka rataye alqur'anin da ciki dukkaninsu su kalamun lahi kaga wanda ai dole a kira shi jahili <laughs> to baka kira wanda jahili ba waye zai zama jahili ke kenan to kaga wannan su kuma sun yi kari akan masu cewa sauti kadimi ne don haka duk wani abin da yake da ta'alluki da alqur'ani sai suka bashi sifa ta ubangiji ibn taymiya ce wannan waɗannan jahilai ne fa huwa bi manzilati man yaqulu ma takallama ma takallama lahu bi Qur'an wanda zai faɗi wannan maganar daidai yake da wanda zai ce abin da muke karanta alqur'ani ba Allah ne yake magana da shi ba ba maganar Allah bace wala huwa kalamuhu ba zancen Allah bane yadda wannan ya kore gaba daya wannan kuma yayin irin wannan tabbatar wanda kare kare to sun zama daya saboda dukkaninsu sun kama turbar bid'a sun saki hanyar sunna hadha al-gulu fi janib al wannan shishigin da azarbabiyar ta bangaren tabbatarwa yuqabilu takziba fi min janibin nafi yana fuskantar karyatawa ta bangaren korewa waɗancan ta bangaren korewa suka yi ta karyatawa lam yatakallam Allahu bil Qur'an la yatakallamu Allahu bi sautin wala bi harf suna ta korewa suka karyata waɗannan kuma suka zo wajen su abin nan sai su kuma suka ƙara wasu abubuwan da babu su a ciki wakilahu ma kharijun an sunnati wal jama'a dukkaninsu sun fita daga tafarkin sunna sun fita daga tafarkin jama'a saboda haka ahlus sunna a tsakiya suna tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa abin da bai tabbatar wa kansa ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai magana akan wannan ba to ba sa tabbatar da shi ba sa fitowa su furta shi shiru suke yi ba sa korewa ba sa tabbatarwa abin da ya shafi sunofin Allah ba ka cewa Allah ba ya da kaza sai idan shi ne ya sifanta kansa ba shi ne ya korewa kansa wannan yanzu misali a ce wani ya zo ce shi ubangiji yana da kunne kaga alkur'ani bai zo da magatar Allah yana da kunne ba sunna ba ta zo da wannan ba kamar yadda aka zo da batun al'ainu ko al'ainai idanu kamar yadda aka zo da batun sa'ad kamar yadda ya zo da batun kadam duk waɗannan sun tabbata a sunna kamar yadda ya zo da batun aliyat hannu duk wanda ya tabbata a sunna ya tabbata alkur'ani to al'udhur babu alkur'ani babu a sunna to kai ahlus sunna zaka tabbatar da Allah al'udhur la za ka kore wa Allah ka ce laisa lahu uznani eh la ba ka da ilimi akan isbati ba ka da ilimi akan nafi ba ka da ilimi akan tabbatar da abin ba ka da ilimi akan kore shi don haka Allah bai ce komai akai ba manzo bai sallallahu alaihi wasallam bai ce komai akai ba kai ma kada ka ce komai akai wannan ba ita ce salama ba domin da zarar ka ce akwai to yana bukatar ka kawo hujjar akwai din idan ka ce babu yana bukatar ka kawo hujjar babu ko tunda ba wanda ya ga zatin ubangiji karara ya ga me yake da shi ya tabbatar ya ga me ba da shi ya kore babu wanda ya yi wannan tunda babu wanda ya gaibi ne ake ba da labari abinda ake ba da labari na gaibi ba yadda za a ka shiga cikin wannan labari bi isbatin au bi nafin ta hanyar ka tabbatar ko ka kore sai da dalili to shi yasa babu lafiyayyar aqida irin aqidar ahlus sunna za su tabbatar abinda Allah ya tabbatar wa kansa za su kore abinda Allah ya kore wa kansa janibin isbati alqur'ani ya zo da abubuwa a filla filla daki daki Allah yana da kaza mai ji ne mai gani ne mai kudura ne mai irada ne mai tausayi ne mai magana ne duk ubangiji yana tabbatar wa kansa waɗannan abubuwa daki daki a janibin nafi janibin korewa sai Allah ya bada korewar a dungule laisa ka mislihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sai zo da korewar a dungule ba a sakin baki wajen janibin nafi yadda yake a dungule haka zaka bashi laisa ka mislihi shay'un ba wani wanda yake tamka da shi ba wani wanda yake kini da shi ba wanda yake kama da shi to sai ka ɗauki abin a dunkule a haka waɗanda suka zabe suka saki layi a janibin isbati sai suka yi kwange saboda haka sai suka rage abubuwa da yawa da Allah ya tabbatar wa kansa suka dinga kodewa. ba shi da kaza ka a tabbatar masa da kaza ka a tabbatar masa da kaza da sifofin nan <coughs> sifatin lahil ikhtiyariya da su tabbatar da wasu masu yan kaɗan sifofi bakwai su ne alashaira a janibin korewa kuma sai aka dinga yin abun bayani daki-daki لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخله ولا خارجه wala yaminahu wala shimalahu wala fawqahu wala tahtahu wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu wato sai aka dinga kokorewa kawai wanda korewa babu yabo a cikinta korewa tsantsa ka kore wata sifa daga wani abu ka ce wani baya da sifa kaza ita tsantsar korewar babu yabo a cikinta sai idan an hararo isbati a cikin korewar mun taɓa misali da zalunci misali ka ce wa da baya zalunci tsantsar korewar babu yabo a ciki ta tayo baya zalunci saboda rago ne ba zai iya zaluntar kowa ba ba wai dan baya baya son yin zalunci baya zalunci saboda matsoraci ne baya zalunci saboda waɗanda yake ta da sun fi ƙarfi in ya shiga inda ya fi ƙarfi zai iya yi kaga cewa baya zalunci wannan ba ba wai kawai wannan kalmar baka yabo ba sai idan kana nufin baya zalunci saboda shi adali ne sai ka hararo tabbatar da wata sifa sannan korewar ta zama yabo muka bar wani abin da irin bambada wannan ya je gaban mai sarauta ko mai mulki ya ce sarki kai ba wanzami ba ne kai ba dan shara ba ne eh, kai ba dan dako ba ne kai ba mai kwasar masai ba ne gaiba ya ba sai yake fi sabilillahi fada duka za su yi masa kai wani irin rashin kunya ne kai ba bera ba ne kai ba ja ba ne kai ba kaga ai nafiyin ai gaskiya ce shi ba beran ba ne ba ja ba ne ba amma kuma ai ba yabo a ciki to annafiyul ma'ab baya baya la yadullu ala al-kamal matukar korewa kawai ka ce wani ba ka zama wani ba sai idan kana isbatu kamali diddihi wa ma rabbuka bi zallami lil abid isbatu kamali al adl dan a tabbatarwa da ubangiji kamalar adalci shi sa ka ce ba zalunci amma da ce ba ba zalunci ba tare da kana hararo da isbatu kamalin zulmi ba isbatu kamalin diddi zulmi shine adalci to babu yabo cikin abin da kake yi kamar yadda wani balarabe da ya tashi cin mutuncin wata kabila da suke rigima da su sai ce qubaylatun la na bi zimmatin wa la yadlimuna na nasa habbata Ya ce wata yar kabila ce ba sa iya karya alkawari ba sa iya karya yarjejeniya ba sa iya zaluntar kowa daidai da kwayar komayya ba yabansu yake yi ba zagin su yake yi la tiro da bizin ba sa karya yarjejeniya a zahiri kamar yabo ne amma saboda ya nuna kasawarsu ba su isa ba tun da jahiliya wanda bai zalunci mutane ba shi za a zalunce shi wa man la yuzlimun nasa yuzlamu saboda haka shi kai ka yi zalunci don ka tabbatar da mutane ka isa ba wanda ya sai ta baka to waɗannan in an yarjejeniya ba su da ƙarfin halin da za su iya karya wannan yarjejeniyar don ragwaye ne sannan ba su iya tsalantar kowa daidai da ƙwayar komayya shi yasa ya fara siffanta su da komayyila ya yi tasgirin su ƙabila kaga babu babu babu babu babu yabo a ciki kamar ka nuna garu ka ce hadal jidar la yazlim لا يضرب لأنه ليس قادرا على الضرب ba zalunci zalunci ba sifa bace da za a jingina wa garu da haka nan kace ba zalunci ba ba yabo bane kai masa saboda haka su ahlus sunna suna al-isbatul mufassal yadda ya zo tabbatar da abubuwa daki daki daki daki Allah yana kaza Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne haka suke tabbatarwa wan nafiyul mujmal sa'annan sai su kore su kuma kuma da ubangiji ya kore su a dunkule din yadda suke a cikin alkur'ani laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir to shine ibnu taymiya ci gaba da cewa wa kadhalika ifradul kalam fi nuqtati wa shaklati bid'atun nafyan wa isbatan wa innaha hadathat hadhihi al bid'ah من مئة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد الذي تلقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدئ بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له wala yajuzu an yuhdatha fi ad-din ma laysa min ibnu taymiya ce haka ware magana akan dugan alqur'ani dugan da suke cikin alqur'ani ko akan wasillan da suke cikin alqur'ani a ce wasillan da suke cikin alqur'ani ko dugan da yake cikin alqur'ani shi ba alqur'ani ba ko a ce dugan da yake cikin qur'ani ko wasalin da yake cikin qur'ani shi ma kadimi ne wannan duk bid'a ce nafiyan wa isbatan ka tabbatar ko ka kore wannan duk bid'a ce wa annaha ya kamata ya zama wa annaha wa annaha hadathat hadhihi albid'atu min mi'ati sanatin aw akthara bi qalil kuma wannan bid'ar ta faru ne In inji ibnu taymiya a lokacinsa ba ta fi shekara ɗari ba ko ɗari da doriya ɗari da yan kaɗan wato ba ta daɗe ba wata bid'a ce sabuwa da ta kunno kai cikin al'umma wanda da babu ita fa inna man qala wanda zai ce innal midad allazi tunqatu bihi al-huruf wannan tawadar da ake yin <coughs> da ake sanya wa haruffa dubu da ita wa yushakkalu bihi ko wannan tawada da ake yin wasali da ita qadimun qadim ya ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe wanda duk zai faɗi wannan fa huwa dhallun jahilun ce ne jahili wa man kana wanda kuma zai ce i'ra inna i'rab alqur'ani wannan wasulla da aka sanya wa i'rab alhurufi hurufi waɗannan wasulla da aka sanya wa alqur'ani ko kuma duk wanda aka sanya wa harufa i'rab alhurufi duk wanda aka sanya wa harufa laisa min alqur'ani wannan baya daga cikin alqur'ani fa huwa dhallun mubtadi wannan ba fatacce ne dan bid'a bal alwajibu wajibin da yake kanka kai musulmi an yuqal abinda zaka ce هذا القرآن العربي وأن القرآن النبي كرن تاشي لهرش اللاربشي هو كلام الله وكان الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها حروف القرآن سيشي قد شوى لما قال لكي حروف da قد تقول نسلكي كنسو da wasu da ke kansu kama da khalat ma'anihi kamar yadda ma'anonin haruffan da jumlolin suka shiga cikin maganar ka da ce wannan alkur'ani maganar Allah ce wa yuqalu ma bainal lawhaini abinda ke tsakanin bango guda biyu na alkur'ani bangon bakara da bangon nasi jami'uhu kalamullah dukkanin sa maganar Allah daga bangon bakara zuwa bangon nasi duk gaba ɗaya magana ce zance ne na Allah fa in kana al-mushafu manquban mashkulan idan wannan mushafi da kake magana a kansa an sa masa dugo an yi masa wasali utlika alama bainal lawhaini jami'i annahu kalamullah za a ce abin da yake tsakanin waɗannan alluna guda biyu ko waɗannan bango guda biyu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya maganar Allah ce da dugon ciki da wasalin ciki ba za ka ware wani wasali daban ka ce wannan ban da shi ba wancan ban da shi kana magana ne akan alƙur'anin gaba ɗaya da wannan Allah don haka haruffan sun shiga dugon ya shiga waye duk sun shiga wa in kana gaira manqutin wala mashkur idan wani alƙur'an da kake magana akan sa ba a yi masa dugo ba ba a yi masa wasali ba kalma sahifin kadima kamar alƙur'anayya da daddu na farko allati kataba as-sahaba wanda sahabbai suka rubuta da hannunsu a lokacin babu dugo mun yi magana akan wannan dubu din satin da ya wuce kana aidan ma bainan lawhayn huwa kalamun na? shi ba dai wannan abin da yake tsakanin bango guda biyu din maganar Allah ce babu bambanci tsakanin an masa dubu ko ba a yi masa dubu ba da zarar ka ce wannan maganar Allah ce tana nufin gaba ɗayansa da dugonsa ko babu dugo فلا يجوز أن تلقى الفتنة da المسلمين بأمر محدث bai halatta a jefa fitina tsakanin musulmi ba da wani sabon al'amari wanda da babu shi sahabai ba su tsaya suna ta garin nabi ba akan wannan to bai kamata ya zama wannan shine dalilin da zai haifar da fitina tsakanin musulmi ba wani za'in lafiyin da wani jayayya wacce ba ta wuce hatar baki in aka tsaya aka yi zube zan kwariya ta aka bi abin keke da keke za a ga duk an haɗu akan ma'ana ɗaya ne amma saboda mun saba wajen yadda za mu furta abin kai ka furta shi da wata siga wanda ya furta shi da wata siga wancan ko da siga sai muke ga kamar mun yi sabani amma da za mu zauna mu tsaya mu duba sai mu ga ai babu sabani tsakanin mu ولا يجوز an yuhdaka fi dini ma laysa minhu ko bai halatta ka shigo da wani abu a addini ka dinga jarraba mutane a kansa ba alhalin ba a cikin addini baya daga cikin addini ka shigo da wani abin da da babu shi ya zama da shine tirki shine alama da za ka kira wani musulmi wani ba musulmi ba kasan ya shi ne alama da zaka kira wani sunni wani ba sunni ba alhalin da babu shi wanda irin jarrabawa ka jarraba mutum kuka jarraba imaninsa da yadda da wani ko kin yadda da wani wannan baya daga cikin musulunci bai halatta ka shigo da abin da babu shi a musulunci ba kuma ya zama da shi ne zaka dinga auna imanin jama'a to sai mu je babi na gaba ko fasali na gaba fasali ne mai muhimmanci faslun ibn taymiya ce fasali وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله kamata ya ce misli qaulihi ta'ala misli da zama badal ne da fi ayatin ay fi misli qaulihi محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا to Allah maɗaukakin sarki ya yabi sahabbai sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ayoyi da yawa a cikin alkur'ani waɗannan al'ummomi waɗannan al'umma sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda a tsawon tarihi tun kafuwar duniya in ka cire annabawa da manzanni ba a taɓa yin wasu mutane masu nagartarsu ba tun kafuwar duniya ka cire annabawa da manzanni ba a taba wasu mutane ba masu nagarta kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna Allah nazara fi qulubil ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته وبعثه إلى الناس ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراءه يقاتلون معه على دينه عبد الله بن مسعود shi Allah maɗaukakin sarki ya yi duba zuwa zukatan bayi gaba ɗaya ya samu zuciya da tafi kowace zuciya tsarki da alkhairi cikin bayinsa ita ce zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi ya aiko shi ya ba shi saƙonsa na ƙarshe ya sanya shi shine cikamakin manzanni bayan wannan kuma ya sake duba zukatan bayi bayan zuciya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga babu wata zuciya mai cike da alkhairi kamar zukatan sahabbai ya zaɓe su suka zamo abokan annabinsa sallallahu alaihi wasallam suka zamo waziransa suna gwagwarmaya suna yaki tare da shi wajen kare addininsa haka allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa sahabbansa yadda ya zaɓe shi haka ya masa zaɓe. Allah ba zai yi wa annabinsa mummunan zabi ba ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama zabin tumin dare ba a ce ya zaba wa annabi isa hawariyun ya zaba wa annabi musa sahabban sahabbansa da suka isar da saƙonsa bayan mutuwarsa amma da ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zaba masa bara gurbi babu shakka wannan abu ba zai taɓa yiwa ba ya yi masa kyakkyawan zaɓi shi yasa a wani gurin abdullahi dan mas'ud yake cewa man kana muta'assiyan falyata'assa biman qad mata fa innal hayya la tu'manu la tu'manu alayhi alfitna ulaika sahabatu nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam كانوا كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بهديهم عبد الله بن مسعود yake cewa wanda zai riki wani ya yi koyi da shi to ya rike wanda ya bar duniya don wanda yake da rai ba a san akan me zai cika ba ya to waɗannan da nake gaya muku su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku rike su mutane ne da suka fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma mutane ne da suka fi kowa tsarkakar zuciya mutane ne da suka fi kowa zurfin ilimi mutane ne waɗanda suka fi kowa ƙarancin takallufi matsawa kai akan abin da babu dalili a kansa mutane ne da suka fi kowa kyan hali allah ya zaɓe su dan su zamo sahabban annabinsa su zamo abokansa ce to ku san falalar waɗannan mutane ku kiyaye musu falalarsu ku bi diddiginsu ku yi koyi da halayensu da ɗabi'unsu wallahi in banda a ce alƙur'ani a ayoyi da dama ya yi mana maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sunna ta hanyar gangan ka zo da bayani mai karfi akan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga karfar shaida ta tarihi na sai mu ce waɗannan mutane ba a yi su ba idan kana jin irin halayensu da ɗabi'unsu kai ka ce ba mutane ba ba sai mu ce kai an yi ka waɗannan mutane ba annaba ba ba manzanni ba kuma da irin waɗannan halaye sai mu ɗauka tatsuniya ce yadda muke jin tatsuniyar aflaton kun sa aflaton ne saka ta almadinatul fadila inda ya zauna ya ta sakawa a ransa yadda za a iya samun wani gari garin da ba a cuta rashin lafiya ba a fada ba a fushi ba a rigima kowa kazar-kazar yake a garin aiki yake ba mai taba wani ba mai shiga hakkin wani baya bukatar garin baya bukatar soja baya bukatar dan sanda baya bukatar alkalai baya bukatar kurkuku baya bukatar kotuna ai wannan tatsuniya ce wadda ita ce al fadila da aflaton ya zauna yana tunanin yadda za a samar da ita ya sanya dogon wato tsare-tsare yadda za a same ta to za ka yi babaki to kaga kowa ya karanta al fadila sai to na yi magana aljanna yake aljanna ce za a samu mutane ba sa rashin lafiya ba sa fada ba sa amma a bayan kasa to in kana karanta sirar sahabbai ka yadda suke to in banda a ce alkur'ani ya cika da bayaninsu sunna ta yi ta bayaninsu tarihi ta ko'ina ya yi ta mana ruwan dalilai akan akwai waɗannan mutane sai mu ce anya ko wannan ba almadinatul fadila ba ce ta abu to amma alkur'ani cike yake da yaban su cike yake da yaban su shi da ibnu taymiya a wannan fasali yake so ya nuna tsaka-tsakiyar ahlus sunna dangane da suke tsaka tsakiya a cikin kowane lamari to in ka gangaro batun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma a tsakiya suke wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai an zarbaɗiya ba lanan wala can ba su ɗauki wani sun bashi sama da haƙƙinsa ba ba su kuma zalunci wani ba sun kafirta shi ko sun ce fasiki ne ko wani abu kama da sun tsaya a tsakiya shi haka nan ya wajaba yajibu liktisadu wato daidaito wale itidalu da tsayawa tsakiya da daidaito fi amri sahabati cikin al'amarin sahabbai tsayawa tsakiya da daidaito cikin al'amarin sahabbai wal karabati da dangin manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu fa inna allaha ta'ala asna ala ashabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo ya kwarara yabo ga sahabban annabinsa sallallahu alaihi wasallama min as-sabiqin wa tabi'in lahum bil ihsan sahabbai da farko farko da suka fara shiga musulunci tun yana da zafin sa da waɗanda suka shigo daga baya baya duk alqur'ani ya yabe su <coughs> wa akhbara kuma alqur'ani ya bada labari anhum game da su annahu ah, wa akhbara annahu radiya anhu ya ba labarin cewa Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah labari ya bayar ba wai umarni bane da ka iya cewa an yi ko ba a yi ba ba wai hadi bane da ka iya cewa an ko ba a hannu ba wannan labari duk abin da aka ce a labari ne to ba a cewa an shafa wannan yanzu abu aka ce labari ne aka baka sannan kuma aka ce an shafa wannan labari da aka baka me yake nunawa an karyata labarin shafa labari ba nasa takzibu kamar da ashe ba daidai aka faɗa ba yanzu ake yin gyara to Allah kuma ba wanda ya kai shi faɗa gaskiya wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah faɗar gaskiya to Allah ba da labari ya yi ce ya yarda da su sun yarda da shi kaga idan aka wayi gari wani ya ce ai ba su yarda da Allah Allah bai yarda da su ba me ya yi a nan ƙaryata Allah ya yi, Allah ya ƙaryata wa zakarahum fi ayatin min kitabihi Allah ya faɗe su a cikin ayoyi da dama na littafinsa misli qawlihi ta'ala kamar inda yake cewa muhammadun rasulullah annabi muhammad manzo ne na allah a nan allah maɗaukakin sarki ya faɗo shi da sunansa ƙarara ba da sunan annabi ba ba da sunan manzo ba sai ya kawo sifar rasulullah a matsayin khabar domin nan mataki ne ko guri ne na faɗar matsayi annabi da waɗanda ke tare da shi allah zai faɗi matsayin kowa ce shi ga matsayinsa muhammadun rasulullah wannan ne matsayinsa akwai mai ja to ga su ma sahabbai zai faɗi matsayinsu sai a samu mai ja kuma wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai kaga wanda yake nuna sun bi umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا منكم غلظة to wannan umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ya ba wa annabi sai ayyuhan nabi qatil ya ayyuhan nabi qatil eh, kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wannan umarnin shine suka dabbaka shine Allah yake yaban su ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakankanin su suna matsawa kafirai amma a junansu kuma suna tausayawa junansu ruhama'u bainahum babu bambanci tsakanin wanda ya shiga musulunci a farko farkonsa da wanda ya shiga musulunci daga ƙarshe dukkaninsu suna son juna suna tausayawa juna يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin kaga Allah madaukakin sarki ya nuna waɗannan mutanen su yake so su kuma su ma suna san waɗanda za su zama masu waɗannan guda biyu Allah ya nuna yana son mutanen nan masu sifofin nan guda biyu sai kuma sifanta sahabbai da cewa suna da waɗannan sifofi guda biyu ashidda wa alal kuffari shi da izzatin alal kafiri ruhama ubainahum shi da adillatin alal mu'mini kaga kuma Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna sannan ya ce tarahum ruk'an sujjada za ka gan su a kowane lokaci cikin ruku'u cikin sujjada ma'ana a kowane lokaci cakuɗa suke suke dubu dubu cikin ibadar Allah ba tsantsautawa ba tsagaitawa na fadlan min Allah wa ridwana ashe wannan ba tsarkake ba tsarkake zukatan su bane ba tazkiya ce Allah ya wa zukatan su ba na fadlan min Allah wa ridwana ba komai suke nema ba sai falala daga Allah da sa domin wani ya iya cewa eh suna tare da manzo Allah suna matsawa kafirai suna tausayin junansu amma akwai wata koyayyar manufa akwai wata koyayyar ajanda da suke so su cimma suna son girma suna son matsayi suna son kaza to sai Allah ya katse maka wannan tunanin ci a ba haka bane waɗancan sifofi da suke da shi tarahum ruk'an sujjadan ba wai duniya suke nema ba yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana haka wani zai ce sabon annabi sallallahu alaihi zaman munafici suka yi da shi wa yake karyatawa Allah yake karyatawa Allah karara ya gaya maka ga zaman da suke da annabi wallazina ma'ahu yace ga yadda suke yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kai kuma kace zaman munafici suke Allah ce sima hum fi wujuhihim min athari sujud azabar su a fuskokin su ne alamar sujjada inda ummati yau ban kiyamati hurran muhajjalina min athar wudu sahabbai su ne farkon waɗanda su shiga cikin wannan Allah ya tabbatar musu da cewa ga yadda suke zalika masaluhum fi tawrat ka san abun kadari ne kauni ne Allah ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi kamar waccan magana ta abdullahi dan mas'ud da yace ya dubi zukatan bayi ya zabo wata sahabbansa to haka can ma a attaura tun zamanin annabi Musa an yi bayanin sahabban nan shi kaga ba wani abu bane da ake ya faru haka falta bakatata Allah ya ce a zalika masaluhum fit tawrat kuma kana so ka ji misalin su a injila wa masaluhum fil injili ka zar'in kamar shuka ce akhraja shaqahu da ya fitar da reshen ta fitar da reshen ta fa'azarahu ta karfafi reshen fastaglaza yayi kauri fastawa ala suqi ya tsaya akan kafafuwansa yu'jibu zurra yana bawa manoma sha'awa ta yi kyau ta yi kore ta yi ya'ya ta yi yabanya kowa ya zo ya gani sha'awa yake wannan ba ita ce shi ne hoton sahabban shi da hoton sahabban kowa ya karanta labarin su da tarihin su sha'awa yake ba su amma wani yana karantawa yana bakin ciki kaga sai dai mutu qul mutu bi gaidikum shi yasa Allah ce liya yaghiza bihimul kuffar domin ya fusa ta kafirai da su da Allah ya damu ire ji ana faɗan falala abubakar falala umar falala usman falala muawiya falala ali falala waye ran su ya dugunzu mai ɓaci to dama dan haka Allah ya halicci sahabban li yaghila bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما waɗannan jinsin sahabban Allah ya yi alkawari Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru min hu ai min jinsi min huna min ce bayaniya larabci akwai min akwai min ne bayanin jins akwai kuma min ne tabi'id wannan min ce ne bayanin jinsi jinsi ha'ula duk wani wanda zai yi aikin kwarai ya yi imani to zai samu lada mu gafara da gwaggwaban lada daga ubangiji amma makiya sahabbai sai suka ce minhum ai daga wani bangare nasu wannan ai akwai kwakyariya a cikin irin wannan fasara Allah ya zuba yabo nasu haka kuma ka ce zai bangare wasu ya musu gafara wasu kuma a watsar da su shi fa ya yi su ya ce ga yadda suke أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يجا من صفة أن تاسو تنفل أزل هكا تكي sannan kuma a ƙarshen aya sai ya ce a wani bangare zai musu gafara wani bangare za su tafi wuta mahaba wace irin fahimta ce wannan wace irin fahimta ce wannan za ta yi alƙur'ani domin masu ƙoƙarin su rushe wannan ƙarfan gini wannan ƙarfan bango wanda shine himaya ga musulunci su ne sahabbai irin fasarar da suke wa ayar kenan ai Allah ya ce minhum ba duka ba guda nawa ne wata ruwaya ta ce uku suka rage wata ruwaya suka tsara hudu suka zama bakwai cikin alaful mu'allafa dubun dubatan sahabbai ka ce uku ne kawai suka yi saura su ne za a yi wa gafara su ne za a yi wa a samu wani ci a sun kai bakwai kuma abin mamaki in kana karanta wayo bakwai sai ga an manta su Hassan da Hussein da Fatima su uku ba su shiga bakwai ba sai duk maulanka ne wayin iblis wayin shaitan kace duk sauran dubin dubatan ina za su wuta subhanallah shi kuma ya tafi aljanna kai wato kamar yadda muka taɓa faɗa a nan sanin kowa ne ko a cikin rayuwarmu ta yau da gobe a ɗaiɗaikun mutanen ɗaiɗaikun mu haka za ka ji akan yabe makaranta yayin da za a ce makarantar nan duk wanda ya yi makarantar nan za ka shi da tsantsi kamili mai ilimi wanda ya san ya kamata mai san kyautatawa al'ummarsa kwararre a cikin fagen da ya karanta duk makarantar da za a yaba da irin wannan a ce haka ɗalibanta suke wane ne ko suwaye mutanen farko da ake yaba malamanta da masu makarantar shi lalle ta samu kwararrun malamai malamai masu tarbiyya malamai wanda suka sanya kamata shi yasa ɗaliban suka zama na karkaru a yayin da ka duba wani wata makaranta ka ci wannan makarantar ga Allah kiyaye duk wanda ya shiga makarantar nan to ya gama yawo da wuya kai labari sai ya lalace ya zama mahaici zalibi jahili da bai san ba abin da yake yi ba wane ne farkon wanda wannan sukan zai shafa malaman ciki ai lalle ba haka ruwa ba ya sami banza haka kawai ita makarantar garin makarantar da wanda ya shige shi sai lalace irin ah. ah, abin da ake malaman makarantar kasalallu ne ba sa karantarwa ba su damu ba sannan lalatattu ne suna yin ayyukan ashe suna koyawa yara abin da bai dace shi yasa da yaro ya shiga sai ya fito a lalace to mu kuma a sanin mu a aƙidar mu cewa tun kafin duniya ba a yi wani wanda ya iya koyarwa ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallam huwa khairu muallimin arafatu albashariya ba a taba yin wani wanda ya sanya ake koyarwa ba yaya za a yi tarbiya kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ai aikin da Allah ya dora masa kenan yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab yuzakkihim din shine tarbiya daga koya musu tarbiyya sai ka zo ka ce ai waɗannan da suka fita daga makarantar manzo sallallahu alaihi wasallama ai ba su koyi komai ba sai taɓarɓarewa da lalacewa da ha'inci da yaudara da munafici da zalunci da keta da mugunta da kafirci da ridda da can ba sa son manzo Allah da can sun lallabo ne saboda abin duniya yana ba da baya da suka watsi suka yi ridda suka kamo danginsa suka dinga azabtar da su suka kulla musu wato kiyayya suka sa musu kawar zuka suka daki yan safadi ba ta yi bari suka matse ta a bango suka shake ma wani wuya suka kashe wani ce ah! daga ina wannan ina suka samu ta ayyukan makarantar manzon Allah ne la ilaha illallah a nan wa kake suka Allah kansa cewa bai iya tarbiya bai iya karantarwa ba ashe shi waɗanda ya zawo jikinsa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar ashe waɗannan da yake shiga da ya shigi da fice da su din ashe ashe ba mutane kirki bane kuma duk bai sani ba to kaga babu sukan da ya kai wannan kuma babu rushe addini da ya kai wannan domin abin da kake nunawa koyarwar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama da alƙur'anin nan da ya zo da shi da sunnan nan da waye da ya zo da shi ba sa iya gyara dan adam idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka ba shi koyarwar daga daga ubangiji jibril sai shi su kuma suka ji wannan koyarwar baki da baki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance ashe ba ta shiga zuciyarsu ba ta yi tasiri ba koyarwar alkur'ani da yake sauka ɗan sai yake sauka ɗanyensa shatab ya koya musu shi ashe bai musu tasiri ba ashe yau idan kan ka zo kana cewa a dawo kan alkur'ani zai gyara halayen mutane zai maida su mutanen kirki zai maida su kaza kaza wani ya cewa ƙarya kake tunda ka yarda cewa bai iya gyara sahabbai ba wanda aka saukar masa da alƙur'anin bai iya karantar da shi har suka gyaru ba sai yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu sai kuma ƙur'ani ya tasiri don haka duk wanda ya ki shiga addinin ka saboda wannan aƙidar kai yana da hujja to Shekara kaga aƙidar shi'a mai limamai sha biyu waɗanda za a sako sahabban annabi gaba a ci naman a ya galgala su a ci mutuncinsu su a ci jarafinsu su gida ce wacce take farin tumbuke musulunci gaba ɗaya gaba ɗaya shi yasa magabatanmu suka gaya mana irin su abu a atrat suka ce waɗannan zanadika ne zanadika ne suna so ya za su soki manzan Allah ya za su soki alƙur'ani amma suna jin tsoron za a gane su sai suka ce a ah, to waye ya rawaito waye kawo alƙur'ani cikin ai sahabbai ne to mu soke su da zarar ka soke su to abinda duk suka kawo na addini ma ya fada yi an ce sun yi yanzu ka karba addini daga bakin matul kazzab a ce an mata kala kala rasul za ka saurara saboda me saboda ya yi ridda to wanda ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda sai yan tsirari da basu ba a kirga su aka iya tsawon hannu ba a yana gaya mana cewa dukkan waɗannan hadisai da muke tarar a tattara a watsar in ba za mu karɓi wannan to mu karɓi ruwayar musailama to ashe kaga rushe addini ne gaba ɗaya ake bukata sai aka biyo ta wannan kufar sai aka biyo ta wannan kafar وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika Allah ya kawo illa labul sannan ya kawo ƙad littaukid la kad bai mace ce kad radiya ba tabbaci hakika Allah ya yarda adil mu'minina sai ya sifanta su da sifar imani idan akwai karya a zuciya ba da za mutum ya zama mumini wanda yake bai yadda a zuciyarsa ba ya karyata a zuciyarsa yana nuna wani abu sabanin abin da yake yake nunawa ya boye wani abu sabanin abin da yake nunawa wannan ba mumini bane wa minan nasi man yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun to wannan ya nuna su waɗannan ba munafikai bane muminai ne Allah ya kira su muminai ya nuna ba waɗancan bane idh yubayi'unaka tahta ash-shajara a yayin da suke yi maka tafa a ƙarƙashin shajara shajaratul hudaybiya bai'atul ridwan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai je umara kafirai suka tsare shi suka ce ba zai shiga makka ba duk da ba ya zo da niyyar yaki ba suka tsare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a hudaybiya aka zauna ana tunanin a koma ko ko abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya tura usman ya je ya ji meye ake ciki ya gaya musu shi ba ya zo da niyyar yaki ba ya zo ne da niyyar umara su bashi ya shiga ya yi umara ya fito aka tura usman dan a lokacin babu wanda yake da izza da mana'a da kariya da gata a cikin ƙurayshawa kamar usman annabi ya tura shi ya je sai ya samu jinkiri bai dawo ba sai jita-jita ta fara yawo cewa ai ƙuraysha sun kama shi sun kashe shi shi annabi ya zo ya cap aka yi masa cappa ta cewa tabbas idan an kashe usman to yaƙi zai balle Don sahabbai suka zo suka yi masa caffa ba gudu ba ja da baya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun ci ya da usman to waɗannan da suka yi cappan sun kan mutum kimanin sahabi dubu hudu su ne Allah ke bamu labarin yace in a lokacin da kuke wannan caffa Allah ya yarda da su ba da labari ne kakan ba zai yarda ba bare ka ce ya fasa duk da a aqidar shi'a akwai bada'a yansibuna ila Allah aqidatul bada irin aqidar yahudawa wai Allah yakan iya yin abu daga baya ya gano ba daidai mai ya saki dan duk abin da suke irin wanda ayoyin sai su daga baya ya fahimci ba kaji da Allah <laughs> sai ka ce wani a cika ayoyi alkur'ani da ayoyin yaban mutanen da cewa daga baya Allah ya wanda kuma kamar da yake gaya maka a cikin wannan aya tun a taura yake yaban su tun a injila yake yaban su Allah fa shi zai mutanen nan zuciyarsa a hannunsa take ko bai kasa sarrafa su su kubuce masa yayi yabo yayi yabo yayi yabo karshe su kubuce masa su yi wani guri daban wato a cewa ce wacce take ita kanta tana dauke da sinadarin mutuwarta wasu banda dai hankalin wasu ya yi wani guri kamar masu maye sun shiga sun kada sun wani ai ba sai maka bayani ba abinda zai nuna maka aƙidar ce a tana dauke da sinadarin mutuwar ta ka duba ta ce farko farkon aƙida da ta fara shiga cikin al'umma tun daga kansu abdullahi bin saba tun zamanin sayyidina usman abdullahi bin saba ya fara yunkuri wannan bai huda wajen dasa wannan akida amma ka duba har yanzu ba ta yawa a duniya Ka ga waɗannan ɗariƙun da muke tabbarta da su kada daga baya suka zo to shehu waye su shi ka duba shehu tijjani yaushe aka yi shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin amma yawan da tijjaniya suke da shi a masu rai <coughs> saboda <coughs> aƙida ce da tara, kunshe da sinadarin da yake kashe ta irin wannan abubuwan na jahilci na wauta to Allah yake cewa idh yubayi'unaka tahta shada lokacin da suke maka cappa a karkashin bishiya Alima ma fi qulubihim haka wannan babu magana a ce wai ko a cikinsa akwai munafukai fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san me yake zukatansu fa’an fa Sakina sakinata alai sai ya saukar musu da nutsuwa wa azabahum fathan qariba ya saka ka musu da wani fatihi na kurkusa da basu samu shiga makka ba sai Allah ya ba su fathu khaybar suka samu ganima khaybar to ire-iren waɗannan yabo suna nan tili a cikin alkur'ani lafta da muka taɓa yi a ina ne ba ta garawa kusan galibi abinda muka faɗa ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan za ka ga hadisai sun zo da dama na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tattare da yabo ga waɗannan jama'a ga waɗannan al'umma wanda insha Allah shine mawdu'in darasinmu na gaba wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadu wa alihi wa wannan yana yi tambaya yake cewa yana son a warware masa wannan matsalar yan shi'a suna cewar wannan alkur'ani ba cikakke ba ne suna kafa dalili da hadisin da sahabbai ke cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam muna karanta suratul ahzab tsawonta ya kai suratul bakara sai su kafa dalili da cewa ai yanzu suratul ahzab ba ta kai suratul bakara ba to na farko wannan aƙida ta taharifin qur'an alqur'ani an jirkita shi an caccanza shi an yi rage-rage a cikin a cire wasu abubuwa aƙida ce ta shi'a duk da cewa wasu daga cikin shi'ar suna inkarin a jingina musu aƙida amma dai ko su ko su so manyan limamansu da suka yadda da su sun rubuta yana da cikin littattafansu manya-manya da littattafansu kuleni da sauransu shi yasa da aka rawaito wasu daga cikinsu sun yi inkari aka samu ne matallar jazairi a cikin littafinsa al'anwarin nufmaniya hamshakin bashi ne ya ce shi ne yana jin waɗannan manya-manyan sun yi inkari ne don kada a soke su da cewa suna suka alkur'ani amma ba wai don ba da ce ta imamiya ba. ta ce ta su cewa alkur'ani din nan wanda muke karantawa an sarayar da biyu bisa uku an zubar da biyu bisa uku daga ciki kaso ɗaya ne bisa uku muke da shi a hannu sauran kaso biyu din duk yaban alil baiti ne ka ji kwa kwakyariya duk yaban alil baiti ne kaso biyu abubakar da umar da usman suka yi duk irin kitififin da suka yi suka watsar da su suka cire su to ban sani ba idan da ali shi bai yi khilafa ba bai shugabanci ba dan bai a sai bai dawo da sauran ba da zai dawo da sauran idan ka ce zamanin da umar abubakar umar usman duk a tsorace yake wanda kuma ka zage shi ka ce akan addinin Allah ya shiru a zubar da kashi biyu na alkur'ani ya shiru a dama da shi ma a cikin gwamnati ka ai baka zabe shi ba to kaddara ma ka zage shi baka sani ba to lokacin da ya zama khalifa ya zama shi ke da wuka da nama har yana yakar wasu yana ana ana yaƙe yaƙe ana zubar da jinin wasu dan me bai da qur'anin duka ba sai ya fito ce to da man ga aika aikar da aka yi dan ba ma kan sarauta ne ya sa muka abin nan ga sauran nan kowa zo karanta to saboda haka suna tabbatar da wannan ya sa tabarasi ba ya littafi faslul khitab fi isbati harifin kitabin rabbil arba littafi ya yi mai wai ya kawo hujjoji sunan littafin bayani dalla dalla ko daki daki wajen tabbatar da cewa an caccanza an jijjirkita littafin ubangijin ubangiji shine Allah ya littafi mai zaman kansa to shi yasa da magana ta taso waɗanda suke da kansu ga shi'a dan mun san da dama jahilai ne wasu kawai rudar sake wani wani wake wake nan da ake yake bi amma bai san shi'a ba wallahi bai sani ba wani abin tausayi bai san me shi'a ba wasu kuma dan tagomashin da ake samu nesa suke shi'a amma jahilai ne ba su san shi a basu ba don an kaga wasu je sun je Iran da suka aka dan fara karanta musu shi'ar sai suka zo suka ce ai sun gano ashe waɗannan da suke jagororin nasu ba san shi'ar ba suka yi tawaye suka kafa tasu ba suna nan ba to saboda haka yayin suke ta kokarin kare kansu ko ba sunna akwai hadisi a bukhari da muslim da waye da waye da waye da waye wanda suke cewa akwai wasu ayoyin alkur'ani a cire su ba kuma kuma kun yarda da tarihi to ban san me suke so su tabbatar ba nan. suna so su tabbatar da cewa aqida ce ta ahlus sunna a littattafan aqida su suna rubuta cewa alkur'ani muharraf ne ko ko a suna so su ce mun yadda mu muna da wannan aqida to amma kuma ba kuna da ita da ba haka ba babu wani littafi na ahlus sunna da aka rubuta na aqida wanda ya kawo wani shishike daga cikin shika-shika aqidar ahlus sunna cewa alqur'ani an jirkita shi sannan dukkan ruwayoyi da zaka zo ka fahimci kamar akwai wata aya alqur'ani yanzu babu ita malamai sun gama bayani akan ta dalla dalla wanda zai nuna maka ba akida ce ta ahlus sunna sun gama ba maganar abin da ake kamar ruwayar ibnu mas'ud a ce ibn mas'ud bai yadda da kula uzai guda biyu ba cewa suna cikin alqur'ani Ruwaya ce ta wani bangare an yi ta suka ma akan ta ta wani bangare ko malamai sun mata takhriji akan cewa ya baya daukan bai same ta ta hanyar tawaturi ba daga baya kuma ya zo ya isbatin ta shi yasa aka same ta a cikin aka samu kula'uzi a cikin sa akwai ruwa da suka zuciya akwai kula'uzi a cikin mushaf abdullahi bin mas'ud to sai irin ruwayar abin nan hadisin bukhari da ashaikh wa shaykha idza ya farjumuhu ma nakala min allah albatta sai to ai babu so alqur'ani an karanta littafin ahlu sunna suna maganar cewa a naski da yake so a gida ba zo da shi a basu yadda da akwai nasu ba mu mun yadda akwai nasu ma nan saf min ayatin aw nasiha da ati bi khairin minha aw mithliha alqur'ani ya faɗi cewa ana naskin aya to naski din nan malamai sun yi kashe kashen sa akwai naskin akwai naskil hukmi dun alqira'a akwai naskil qira'ati wal dun alhukmi akwai naskil qira'ati wal hukmi sauraka suna misali da wannan ayar ta al-shaykhatu wash-shaykha da cewa tana daga ciki wanda aka yi naskhin qira'ata amma ba a naskhin hukuncin ta ba ta haka ba magana cewa ko sai da Umar da Usman sun ko sai da Abubakar sun yi kutu-kutu sun zari ta ba to me zai cutar da su su bar wannan su bar wannan ayar me zai cutar da su sai da Umar ba shine ya ba faɗi wannan wannan ba akan bimbari to kaga ashe kenan shi ba ba wani abu ne da zai cutar da shi bare ka ce ya cire saboda zai cutu ba ba zai cutar da shi ba to wannan kuma magana suratul ahzab shi an ke faɗa wani malamin su da ake kira salim ibn qais da ne daga cikin malaman imamiyya shi yake faɗar wannan magana cewa suratul azami ta yi tsawon bakara ba wai ahli sunna bane suka rubuta wannan shi addai suka rubuta to da ba aqida sace wani irin karya ce ba zai yi ba suratul hujurati aya nawa ne 18 ne ko 18 ce ko sun ce ah, ta kai wajen aya aya aya 100 da wani duk zabtari ta kai aka zubar to haka suka yi tabbatar surori su ce akwai ma surar da gaba ɗaya aka ɗauke ta aka cire ta suratul wilaya surar da take maganar a ah, shugabancin sayyidina ali gaba ɗaya aka tattara aka zubar da ita shi kuma da ya zama khalifa din bai sa bai da ita ba daga ba ruwansa ba ruwansa da wannan aqida bai sa aka ba aqida wasu ce wasu wasu ne can daban za mu zo batun abin da ya shafi sahabban sosai tunda yanzu ibnu taymiya ya fara zai yi dogon bayani saboda haka wasu abubuwan za su fito cikin bayanin littafin insha Allah wani kuma yana tambaya hadisin da yake cewa da wanda ya karanta suratul waqi'a ba zai yi talauci ba har abada wanda ba hadisi ba ne da haka ko ka karanta ko ka karanta Allah ya rubuta maka talauci sai ka yi maganar karanta suratul waqi'a ba hadisi bane sahihi wato wasu wasu su fatar da suke su samu irin wannan sai ya daina karanta ko ina alqur'ani sai sai waqi'a bene bene ya bude waqi'a to kaga ba Allah yake yi ba tsoron talauci yake yi wa wannan ba hadisi ne sahihi ba cewa akwai wai akwai laya mai kyau kuma akwai laya mara kyau ya abin yake ina ta mata maganar laya nawa ba mu ta maganar laya ba to to a takaice a dunkule a takaice a dunkule hadisai da dama sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sukar rataye laya ce man allaka tamimatan faqad ashrak man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu ya ga wani ya rataye laya bayan ya yi hannu da kowa ya hannu da shi ce saboda layar da take wuyanka man allaka shay'an wukila ilai irin waɗannan hadisai da yawa sun zo larabawa sun kasance suna suna yin laya tun jahiliya tun kafin zuwa alkur'ani ana yin rubuta wasu abubuwa na sunayen aljanu a yi laya da su ko a daura wani dodon kodi ko wani dutse ana neman tsari da kariya daga wannan da wannan dutse shi yasa ka je ɗaya daga cikin mawakansu yana cewa wa ya maniyatu an shabat alfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa idan mutuwa ta yaƙi haƙoranta ko ta zare a kaifofinta za ta yi kamu to za ka samu duk wata laya ba ta amfani wanda to a jahiliya musulunci da ya zo ya soke wannan layu da suke yi sai aka zo batun rataye alkur'ani rubuta alkur'ani shi kadai tsabaransa kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ta takarda a rataya shin za su shiga cikin waɗancan layu da ake a jahiliya lokacin ba ƙur'ani ba zai zama hukuncin su ɗaya ko ku a wannan tun da Alƙur'ani ne maganar Allah ce kamar ka nemi tsari ne da Allah yanzu muka gan maganar kalamun ba to ne aka samu ra'ayi guda ne. ana jinginawa abdullahi dan Masu abdullahi dan amr dan as cewa yana koyar da 'ya'yansa addu'a wanda ba zai iya haddace ba sai ya rubuta sai ya rataya ba. wanda na farko wannan ta fuskar sanadi bai inganta ba in kuma ma an yarda ya inganta ta fuskar sanadi ba zai zama dalili ne karara na cewa yana rataya masa ne saboda ta zama laya ba yana koya musu wanda ba zai bai haddace ba sai ya rubuta masa kamar allo dan ya dinga kallo yana karantawa har ya rike haka wasu malamai suka ce manufar dan bai ba a ce yana rubuta masa laya ba a cikin a cikin hadisin to haka ana rubuta masa a takarda ya rataya masa dan ya zama kamar allo yana karantawa to da haka magana dai a takaice mafi rinjaye tsakanin maganganu biyu na malamin shine hana ratayar hatta qur'ani din saboda abubuwa kamar haka na farko umumin nas nassi da ya zo bai rarrabe ba bai ce in ka yi ta qur'ani ko ta zikiri ko ta abin da ba komai ba saboda haka wannan nassi za a bar shi akan umumin sa tunda bai da mukassis al-aslu shine baqa'u al-am ala umumihi hatta yati mukassis idan ba a samu wani dalili da ya keɓance wasu abubuwa ba to za ka bar shi akan ya game dukkan wani abin da zai iya shiga karkashin wannan nassi na farko kenan abu na biyu manufar da ta sa aka saukar da alkur'ani me manufar da ta sa ka saukar da alkur'ani dan a wa'azantu litunzira man kana hayyan kai wa'azi ga wanda yake da rai ya zama na an karanta shi an yi aiki da abin da ya kunsa ba dan a rataya shi a wuya ko a daura shi a kogo ba daukar alkur'ani ya koma ana rataya shi a wuya an fitar da shi daga makasudin da yasa Allah ya saukar da shi abu na uku a cikin rataye wannan laya din za a fitar da tawakkali daga zukatan mutane da zarar ka je guri kaga ka tsira za shiga wani rintsi kaga ka fita su kai la na shi kada aiki ran da kuma ka je kaga ka kama ka duba kaga babu ita cika kaga na fito da layin nan ba kuna makana kana tare da Allah ba to kaga ya zama da wannan tsumman da karata ya shi kake ganin mai tasiri ba ubangiji ba kuma wannan abu ne wanda yake mushahad ma'ruf duk wanda yake rataye laya din yana jin cewa in babu ita ba zai samu nutsuwa ba abu na hudu shine a cikin rubuta alkur'ani a rataya a wuya ko a daura a kugu ko a dantse za a je a jefa shi cikin gurin da yake najasa ne a je a jefa shi gurin da yake wulakanci ne yanzu ka sa shi a kugunka ko a wuya duk sanda aka shiga ba daki ba ka tattara dubin layin ka ka aje ba da su za ka shiga da su za ka komai za ka yi da su za ka yi sanda yaro karami za a sa masa su zai shiga kwata ya fada kwata ya duk abin da zai da su in ba kugun sai ya yi kashi ba su ba ya fitsari ya yi waye kaga ka sa inda za a wulakanta qur'ani abu na biyar a cikin wato ba da dama cewa a yi ta qur'ani za a buɗe kowar waɗanda za su yi ba ta qur'anin ba ma wanda kuma wannan shine abin da yake faruwa sai ka buɗe laya ɗari baka ga tsantsar alƙur'ani in ma ƙur'ani ne za ka an caccanza shi an buɗe mi a an yi mata katuwa an saka sunan wani mutum ko wata yarinya ciki wa alkaitu alaika mahabbatan ta buɗe mi mutum alkur'ani ai bai sauka da haka ba alkur'ani bai sauka haka ba saboda ka sai ka an jirkita shi ko ga an yi abin nan gida-gida kamar timetable na an rubuta wani abu na an rubuta wani abu kuma kwata-kwata ba alqur'anin bane wasu sunaye ne na ƙarya damdama ya ilu saksaka ya ilu saka ya ilu waye waye ilu ilu sai a cika abin da sai a daɗe akwai sanda marigayi kala rawi in san yi wa'azin sai wa'azin sa zai sai da layi wani sai laya yana budewa sai ya ga wa wa wa wa kawai ya ce aka maka lawo ne wa wa wa ya ce to kai me da abubuwa guda biyar da za su iya faruwa idan aka buɗe kofar kofar daura wata laya da sunan laya qur'ani ce da sa malamai haƙƙi muhaqqiquna dan bin abu keke da keke suka ce bai kamata a bari a ci gaba da daura wannan shine magana mai inganci insha Allah sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad